Na ce a wurinki ne yake amma a wanda ya yanka musu rago ya san da su kisa an ce mai karami Wata rana shi ke da babba insha Allahu. Magana take so ya yi nisa na fahimce ta sai na share ta na ci gaba da aikina. Sai na ga ya dace na haɗa tuwon farin shinkafa a ci da shi. Ba ɓata lokaci na ɗora na fara aikin shi sai dai ba yawa sosai. Da muka sha ruwa shi muka ci muka bar faten doya da ta mana wanda har ya yi ƙarfi. Ko don yin shi da aka yi da wuri. Ko da dadi ya shigo ya sami yaran a falo suna cin abincinsu, a zaton shi shi aka girka a gidan sai ya gama ya fito ya zauna cin abinci. Yana budewa fatan ya tare shi a fuskar shi ta kiran shi ya ɓaci. Da ƙarfi ya kwala mata kira don kwance take tun shan ruwanta jikinta ya mata nauyi. Ta miƙe ta fito kai babu ɗan kwali ba wani kwalliyar da ta yi. Tana zuwa ya ce meye wannan saboda Allah yanzu Hindu abin da zan cike na a gidana a matsayina na wanda ya azumi ko me. Ta ce me kuma ya yi don Allah Kai mutum bai ma gwaninta, ka gode masa, ya ce me ya abin gwaninta a nan a fatan doya. ke kullum ba za ki iya yi wa mutane abincin kwarai ba. Dan tsabar kiwa kawai, kada ki motsa jikinki ko me. Ko ya kawo hakan? Ni gaskiya ba zan lamunci hakan ba. Wannan ai cutarwa ne a gare mu. Me aka rasa a gidan da ba za a kirka mana abincin kwarai ba? Ni shi na iya kuma shi na yi, ba zan wahalar da kaina ba don a yabe ni. Ko wani abin mutum na fama da azumi ya aiki. ya gaji a kawo mai wani korafi can kuma ya ce ya yi kyau za a koji ma a gidan nan da ke idan wannan abincin za ki dinga girka mana ta ce in haka ne sai dai ne wa mama waya a kawo min wata 'yar aikin don ba zan iya wannan wahalar ba gaskiya ya ce yanzu dabara ya rage gare ki ai idan ta zo sai ta girka iya bakin ki. don ba zan auro mace ba ta ce ba ta iya min girkin da zan ci ba ya kwana wa jiniyar kira ya ce kira min momin ku a ɗakinta yaron ya zo kira na ina ba haidar nono na ce ga nan tafi Yaron bai gama shan nono ba na miƙa wa ata shi na fita a zaune na same su yadda na ga zaman su. Yasa na san akwai matsala kenan. Na ƙara so ina mai barka da shan ruwa ya karɓa min a dakile ce ina abincin da na ga kin yi. Na kai ido na kan batan da ke gaban shi fari na ce na ba wa yaran ya ce ya ce babu ko kaɗan a bani na yi ɗan shiru ta na ce akwai shi ya ce a bani don Allah. Na juya na koma ɗaki na ɗauko mai cikin wanda za su yi sahur da shi. na kawo mai har miya da komai na ajiye ban tsaya ba zan wuce ta ce in dai kini bibi abin yi ne sai mu zuba mu gani dama sharin da kike son kulla min kidan yasa kika yi wani girki ban iya sharri ba ni da bakin mai ban iya sharri ba ban iya sharri ba ni yara mai gida na yawa ba wacce ta faɗa ba kamar yadda kika faɗa ba. Ta ce wa kike nufi ta faɗa min. Na ce wacce kika hana karɓar abinci ai ta zo ta karɓa ta ce. Duk da kin hana ta ce din. Ya isa haka please. Yana kai lauma abinci a bakin shi daga haka bai ƙara cewa kuma bai ci gaba cin abincin shi. Na juya zan wuce ya ce jinan sai na juyo ce ku saurare ni daga yau girki a haɗa za a dinga yin shi. Ban yarda a ƙara raba tukunya ba a gidan nan ba. A zato ita za ta fara ƙorafin saboda me amma sai na ta ce ya laifi don ba zan iya wahalar ba. ba dan ba zan iya wahalar kattun banza abinci ba haka na ce bai da matsala ta faɗa haka ni me zan sa na haɗa kaina duk da na san mu ne za mu cutu ba za ta yi komai ba ita na sani tun wannan rana muke komai a gidan tana ɗaki kwance da yarta sai in an sha ruwa su ne farkon ɗiba ni dai ban ce komai ba akan hakan da ya mana ɗin ni dai ranar ina barci bayan na farka ne Aisha ke cewa da ni wai sun fita shi da datti ɗin Ban kawo komai ba sai da suka dawo ne na gana ta shigo da kaya irin na raba ma dangi ɗin nan da ƙarshen na ƙarshen azumi. Aiki na nake ban bi ta kansu ba sai da dare Sai da dare ne ya kira mu na zo na zauna yake cewa kayan da za a ba wa mutane na sallah ne sai ki list ɗin waɗanda kike son a bawa a ɗinki. Ta ce ayya an gode don na riga da na saya ko har an kai musu ko ina. Ina faɗin haka da mike na bar wurin ban tsaya na yabi Ina faɗa haka na mige na bar wurin ban tsaya ba, ya bi bayana da kallo kawai. Na koma ɗaki ina mamakin hali irin na dadi ni me ya ɗauke ni ne wai. Zuwan Hindata fita su karo na uku kenan a gidan tare. Na farko wai sun fita zuwa gidan wani abokin shi a bakin matar mutumin nake jin labari. Sai na biyu wai sun je siyayya ne a wani plaza na gida. Sai kuma yau da suka yi min wannan rainin wayon babu ko shawara haka kawai don an mayar da ni ‘yar talakawa wai ne list ɗin wanda za a za a yi wa alheri a faɗina don muna talakawa ko me. Ban fita ba duk da ni ke da girki har ya gama abin da yake ya kwanta sai washe gari. Ina zaune ina shafa mai ya shigo ɗakin. Ban jiyo ba neman ina kwana ya ce wai Ramu me yasa ba kya son a zauna lafiya ne ke yanzu. Yadda kika min jiya kin kyauta kenan. Ni dai ban yi magana ba sai shiri na nake yi kawai ya ce ba da ki nake magana ba ne kin kyale ni. Na ce ka je ka ƙara wa wacce ta sayo ɗin ta kai wa ‘yan uwanta ta ni duk da talaka ce Bana ɗaukar wulaƙancin kishiya idan ta mai bana ɗaukar kishiya idan ta mai da kai yadda take so ni ba za ta mai da ni ba dan ba zaman ta nake yi ba anan balle ta ce za ta zaɓa wa ƴan uwana abin da ta ga ya dace da su wato ga na ƙauye ko to ku bar abinku na gode Allah ya ƙara arziki da buɗe na juya zuwa wardrobe na fara fitar da kayan da zan sa a jikina ya ce yanzu na gane nufin kirama Wato don mun je da Hindatu ta taya ni zaɓa shi ne bakin shi ne baƙin cikin ki ko? Na jiyo na ce baƙin ciki, baƙin ciki a kan me fa? A kan ka fitar da matarka ko me? Ai ba yau ka fara fita da ita ba ko a Kano. Ai ba yau ka fara fita da ita ba ko a Kano. Ya dame ni ne sai yau zan damu ko me? Ni dai na san ban shi ya shi ba balle ni ai mana. Balle ni ai mana. Ba ga kuɗi ka ba mu ba ce kowa ya sayo ‘yan uwanshi kayan sallah. Sai yanzu ne ita ta san hanyar yaudara kumi. Sai ya shiru ba abin da yake tunani sai ya san hakan ake yi da yayi magana. Na kawo mai wannan shawara akan kowa ya sayo nashi da kanshi. Yanzu ko ita ce ta bada wannan shawara kan a saya a rabawa mutane. Kuma gaskiya wanda ta ce wai namu ɗin bai kai wanda ya ga ta zaɓa ba a ɓangarenta. Ya magana ta ce kallon ne magana ta ce kallon ya burge ta ne sosai kuma zai karbi 'yan uwanta sosai don suna son kalar. Ya ce yanzu dai kina nufin ba za ki karɓa ba na ce ba nufi ba na ba ma ba na karɓa na yafi har ga Allah a ba wasu. Ya ce to shi kenan za ki gane kin mu wulaƙanci a hakan. Na ce ai na saba ba yau bane faruwar ɗan hakan gare ni in dai wulaƙancin ka ne. Wani abin an ce idan ba yi magana ba sai ya zama maka ciwo a zuciyarka. Don magana na da amfani saboda in dai idan kai za a sa idan kai sa'a za a daina. A ɓangare na ma ya yi rana don a shewai gajiya suka yi a ranar. Da har da kayan sallar mu da na yara za su sayo, sai suka gaji suka dawo gida wa gari za su koma su sayo ɗin. Yin magana da dai ya sa shi dogon nazari duk da ran shi ya ɓaci a yadda ne mai da farko. Amma daga baya da ya yi tunani sai ya ga rashin dacewar haka. Dan inda gaskiya ne ai kamata ya yi ya ɗauke mu tafi tare a sayo komai da ni ba su ware ni ba yadda suka yi min ɗin. Ya kuma tuna a bara yadda aka yi sai kowa kuɗinta ya bata ta sayo ita ga yaranta da nata. Washe gari ko da ta yi da ta kai zancen zuwa sayayya sai cewa yayi da ita ya fasa zai ba kowa kuɗin shi ya siya wanda yake so da yaran shi yadda ya saba yi mana. Ranta ya ɓaci ta ce wannan ba shawarar ka bane na sani Ko dan jiya matarka ta yi fushi ta ki karɓar kayan yasa za ka canza shawara a yadda muka tsara da farko. Ya ce in ma haka ɗin ne, hakan ne. Dan ba haka na saba yi ba da farko. a tun farko sai da na so kin wannan shawarar naki amma kika kawo min kabali da wa'adi. Dan haka a bar wannan zance zan ba kowa kuɗi yadda na saba. Amma idan kai mana haka mu aka kwarani da zulfatun da sun fi mu yara. Ai tunda sun fi mu yara ai ce, au shine hikimar ki ashe kika wannan shawarar ba don Allah ba a ce kika yi Rama na da gaskiya kenan ta fahimci abin da sa kika yi musu hakan kenan ashe ta ce da yake ta iya yaudara ba dama a yakan yasa ta haɗa ta haɗa da yin majuju don ta haifi yaranta su samu garaɓasa ya ce kewa ta na kin hakan Aikin kin riga ta shiga gidan ta ce Allah ne bai kawo ba kai ma ka sani ai ya ce ashe kin san Allah ne me ita ma shi din ne ya bata a lokacin da kowa bai zata ba dan haka ba na son dogon zance kan maganar nan na riga na faɗa miki shawarata don tun farko haka na saba yi muku ai ni dai ban san san da yawa ƴan uwana da iyaye aike ba sai ji nake suna buga waya suna godiya amma fir na ki tambayar shi abin da ya aika musu da shi Ya je Kano gun sa'anti kwanan shi goma a can gun sa'anti, ya gama abin da ya kai shi ya dawo Abuja gurinmu da kuma aikin shi. Ranar ya dawo ne ya ban kuɗina da na yarana har da su Aisha da Atika da Helen da ke wurina sai da suka samu. Hakan ya sa na fahimci kowarmu. Kowanmu haka ya yi mata sai dai Sai da zan tashi ne ya sake bi min wasu kuɗin ya ce wannan na sinasir ne da jiniyo don uwarsu ta ce na kawo miki tunda anan suke gunki. Mamaki ne sosai yadda anti ta sauko haka ba kamar 'yan watannin da suka wuce ba ashe yaran ne kan ashe yaran ne kan yawan mata faɗa bai faɗa mata komai a waya shine yasa ta ƙara sakewa a ranta ta dai fahimci ba wani abu a zuciya ta kanta A kan zigar mutane ne kawai yasa ta ruɗa ne dama amma ita yau ba za ta iya cewa ga abinda da ne mata ba Wace gari muka shiga kasuwa da yaran ne musu siyayya sosai yadda ya dace da kowa mu har haidar. Sai da na ɗan siyo mai tunda yana da su dama a aji. Na so mu je Kano mu yi sallah a can har dadi ya amince sai hidimar tafiya muke yi gaba ɗayanmu. Dan bai fi kwana uku ba ko huɗu a yi sallah. Komai mun yi na tafiya amma ranar yana dawowa sai ya zo min da zancen ba tafiyar mu Kano sai dai zai tafi da Nasir da Junior su yi sallah a can. Ban ji daɗi ba, babu yadda zan yi dole muka haƙura da batun tafiyar. Nan dai, na dai san dole akwai matsala ta wani wuri a karaka. Kek na haɗa lafiyayye da su donot da sauran snacks da za su tafi da shi ne kuma sa'a sun yi daɗi sosai don sai kamshin vanilla flavor suke yi. Na saka a fararen robobi na ba yaron su kai wa anti da alajin dadi da abban anti na sallah. Washe gari za su tafi ya kira mu yake shaida mana Sani zai kawo mana naman sallah da sauran abubuwan bukata da zamu bukata na hidimar sallah ɗin. Ya kuma kawo kuɗi masu yawa ya ba kowanmu ya mana sallama suka tafi. Da yamma sai ga nama mai yawa Sani ya zo mana da shi za ka ce ma saniya ce. Sukutum aka yanka. An gyara shi tun can iyakarmu da aikin shi kawai. Muna shirin fara aiki sai ga Indata ta fito tana wani yatsuna fuska ta ce ke rama. A raba naman nan biyu a bani nawa. Na san tsiya take ji da haka na ce kamar ya arba biyu, a dai kasa a cire wa kowa ku. A dai kasa a cire wa kowa ku ɗauki kasan ku tun da ba mu kaɗai ne da haƙƙin shi ba. Wasu wasa muka fara rikici kan hakan ta ɗauki waya ta kira mai gidan cikin masifa. Lokacin yana fara can ma ana wani rikicin tsakanin anti da zulfa kan abin sallah ɗin. Sai da ya gama sauraron ta ya ce ki sa waya na a mu yi magana ta ji. Ta ɗauka ya goyi bayanta ne sai ta ce a fusace ya ce ki saurare shi ki ji. abin da zai faɗa na ce ai ga ni tsaye ina jin ku ya ce indatu ta amsa ya kira wani wasu na nima na karɓa ya ce a kasa a ba kowa da ke gidan har mai gadi tunda abin naku tsiya ne ya ce ai gaskiya ta faɗa abin da aka saya dan amfanin bikin sallah zai kawo fitina kuma wai me ke damun kanku ne haka please da wanne kuke son na ji ne wayaka ta ce haka zaka ce ya ce me kike son na ce nama kuka rasa a gidan ko da wannan zai kawo muku fitina haka dan ba ku da tunani na gane abin naku haɗin baki ne dan kawai ku ci min mutunci ku hana ni kwanciyar hankali ta juya a sare tana faɗin ke da ke da ke da tsiyar nama sai ki haɗa da nama duk ki cinye ina ruwan ɗan baka saba ba da ganin hakan na ce ni da ke yanzu ai sai a bambanta wanda ya nuna zalama shi Sai na wanda ya nuna salamar shi, ba ki dai kwarar mu ba kan hakan. Dai da ta wuce tsaye na yi aka kasa, aka kasa shi daidai sai ka san mu ni da ita ya fi na sauran yawa na ce Aisha ta kai mata nata. Can ta koro ta da namun ta ce mu je mu kara mu da ya zama wa bakon gani a gare mu. Ta dawo min da shi na ce ta saka a freezer ta ajiye mata. Na saka shiga gyaran shegin naman da yake yaran na da azaka. Zuwa goman dare har sun gama komai suka saka a wani katon roba mai murfi suka kawo na Da dare sai ga Hanti ta bugo min waya tana min godiya wai ta ga yara sun zo da abin arziki. Na yi murmushi kamar tana gabana na ce ba dai anti ai wannan ba komai ba ne. Ni ina zan iya abin da aka yi min ta ce to a dai ta haƙuri don kin san zaman hindu wurin ku ba alheri ba ne. Da bi ta zama a can ɗin. Yaran nan sun faɗa min irin zaman da kuke a can ɗin. Kina ma da ƙoƙari rama. In ni ce ai da na bar mata gidan na dawo inda na fi ƙarfi. Na ce a raina yanzu kuma haka ke son dawowa tsakaninmu bayan ta riga da ta taɓa. Bayan ta riga ta bada kafa a mana dariya ta jima tana min hirar rikicinsu da zulfa ta ce tana ganin haɗin baki suka yi akan hakan na ce anti ni dai na san ba na shiga haƙƙin kowa shiga nawa ne dai ba zan ɗauka ba ta ce to a ƙara hakuri. muka sallama ta kashe da ta bani da mamakinta washe garin sallah ko da goma duk mun gama komai na abincin da zamu ci tunda ba wasu zamu aikawa da su ba sai makwabtan mu da ba musulmai ba na sa wa abincin da soyayyen nama da abin sha na aika musu da shi. Na tura Aisha ta faɗa mata an gama abinci yana saman dani idan sun tashi ci. Bata ki ba ta turo 'yarta ta ɗibar mata ita ma isa ɗin. Nan falo ta zauna ta ci nata. Ranar da daji zai dawo sai gashi ya zo mata da wata 'yar aiki. Sai dai bai dawo da yaran ba za su tsaya can su yi hutu a wurin uwarsu ne. dawowar dadi babu abin da ya canza a tsakaninsu. don har yanzu ba ya iya aiwatar da komai idan muna tare da shi sai dai idan da sauran matan shi yake yake zai iya gudanar da komai normal yadda ya saba tun abin baya damun mu har ya fara yin magana sai ga shi wai laifina zai gani kan hakan wani ban damu da halin da muke ciki ba ni da shi din Na idar da sallar asuba na zauna a wurin na fara tunanin me ke kawo mana wannan matsalar niyaka tsakanina da shi. Don gashi har mun fara samun matsalar zama kan hakan da shi. Na kira Zara abokiyar shawarata nake faɗa mata halin da muke ciki. Ban ko kai ƙarshen magana ba ta katse da faɗin cikin tashin hankali Rahama. Kina ko da hankali kuwa? Kina cikin wannan babbar matsalar haka kika zauna tsawon lokaci mai tsawo haka? Abu na damin ki na ce Zara ni me kike so na yi ne wai. Ta ce kin ko san abin da ke damun ku daga kiyashi ba fa karamin abu bane ba wannan dan asiri ne da ake yi tsakanin namiji da mace da Hausawa ke kira da dan baka. Ba zai taɓa samun nutsuwa da ke ba sai dai idan wannan asirin ya bar aiki a tsakanin ku Tunda sunan ku aka yi shi amma dai an yi shi umar mata a nan. Dan yanzu ba za mu ce ga wacce ta miki wannan abun ba. Tunda kina da kishiyoyi da yawa. Jau masu sauraro a nan za mu dakata. An ci gaba da kasancewa da Dausayi TV Channel tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin.